sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sun nan ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Lahadi bakwai ga watan Mayun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi to amma kafin nan mu soma da labaran duniya tukunna hukumomi a dallas jihar texas sun ce wani dan bindiga ya buɗe wuta akan mutane da ke sayayya a tun sayar da kayayyakin masarufi al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane takwas tare da raunata wasu guda bakwai jami'ai sun ce lamarin ya faru ne a yau asabar ɗinnan, kuma nan take 'yan sanda suka harbe ɗan bindigar amma waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga harin ɗan bindigar sun yi amanna cewa akwai yara ƙanana a cikin waɗanda harin ya ritsa da su harin shine na baya-bayan nan a jerin hare-haren da 'yan bindiga daɗi da jihar ta texas ke fuskanta a bana inda ake samun hari a ƙalla sau ɗaya a kowane mako rasha na fuskantar ƙalubalen ƙarancin ma'aikata mafi muni cikin shekaru ashirin da suka gabata al'amarin da aka alakanta da yakin da ke wakana tsakaninta da ukraine kamar yadda yake kunshe a sanarwar da sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta birtaniya ta fitar a yau lahadi babban bankin kasar rasha ya gudanar da wani safiyo shekaru uku da suka gabata inda ya gano cewa yawan jama'ar kasar ya ragu da miliyan biyu alkaliman da bankin ya ce sun zarce yadda aka yi tsammani rahoton safiyan bankin ya nuna cewa baya ga yakin ukraine da rasha cutar corona ta taka rawa sosai wajen wannan koma baya da rasha ta fuskanta a hannu guda kuma a yau asabar ma'aikatar hulɗa da ƙasashen ƙetare ta ƙasar ta yi kirarin cewa yukiran da ƙasashen yamma suke da alhakin bam ɗin da ya raunata wani fitaccen marubuci a ƙasar kuma ya kashe direbansa A ci gaba da kai farmaki a yankin Kashmir sojojin kasar India sun kashe wasu mutane biyu da ake zargin tsageru ne. Kwana guda bayan dakarun dan tawaye sun kashe sojoji biyar a lardin Himalayan mai fama da rikici. Wata sanarwa da rundunar sojojin ta India ta fitar a yau Lahadi ta ce dakarun haɗin gwiwa na gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'ai masu ɗamara sun kai farmaki akan ayarin tsagerin a wani daji kuma suka yi nasarar kashe guda daga cikinsu rikicin lardin himalayan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin indiya ke bibiyar yadda al'amura ke wakana a kashmir gabanin taron wakilan kungiyar g20 ta kasashe masu ci gaban masana'antu game da bunƙasar harkokin yawon buɗe ido a lardin wadda zai wakana a ƙarshen wannan wata na mayu hannu guda kuma dakarun gwamnati sun ce sun kashe wani ɗan da ƙayar baya a yankin yammacin kunza na ƙasar ta indiya labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da rikici tsakanin dakarun sojojin ƙasar sudan da na rundunar gaggawa ta rsf ke barazana ga makomar ƙasar jakadun bangarorin biyu na can jidda ta ƙasar saudi arabia domin tattaunawa akan samar da kwakwarar yarjejeniyar tsagaita wuta cin ajiya asabar ne wakilan bangarorin biyu suka isa birnin na jidda domin ganawa ta gaba da gaba bisa kulawar ƙasashen saudiya da amurka amma ya zuwa yanzu babu wasu bayanai kan yadda tattaunawar ke wakana. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na kallabi wanda zai duba yadda malamai mata suka fi kuntatawa ɗalibai mata 'yan uwansu a makarantu da kuma ƙalubalen zawarci. dai na taso ina rubuce rubuce to ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. Suna na ya wasu ko ina da ina. Littattafai na akwai su a Niger, akwai su a Amerika, na gan su a Amerika, na gan su a Ingila, Kallabin shirin ta wannan makon Hajiya Hafsat marshal ‘yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. shirin mu na kanmu daga mu sai mun faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon abinda kuma ya ɗauki hankalin shirin shine zawarci la'akari da yadda a ƙasashenmu banda sakarwa mata ɗawainiya akwai matsalar rashin fahimta da ake nunawa halin da suka tsinci kansu a ciki za mu kuma haska fitila kan korafin da ake yi cewa malamai mata suna yawan wa ɗalibai mata a makarantu a ɓangaren kiwon lafiya kuma za ku ji abin da likita ta ce kan tasirin barci ga lafiyar al'umma kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo sunana alheri grace abdu. kai ga yadda kallabin wannan makon take karfafawa na baya gwiwa da kuma yadda take tunkarar kalubale da ke tattare da wannan sana'ar bari mu faro takon da batun tsangwamar da ake korafin cewa malaman makaranta mata suna yi wa ɗalibai mata a wata hira da murya amurka halima aliman da sadiya ahmed sun bayyana abin da ke haifar da wannan matsalar da kuma matakan gyara idan kika kalla malama da ɗalibar ta mace a makaranta misali yadda za ka daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki da yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan ta tsaya kalla wata malama abin da za ta isa ga ta ci wa ɗalibar ta mutunci haka idan kika kalle ta ke kallon ɗalibar ta za ki ga da kyawun tsura ma ɗalibar ta damun ta ita. Ya hmm. shi da hasada take wa yarinya. Hmm. Shi ne har zai janyo ke mata wannan cin mutuncin ba wai don laifinta ya matakin da za ta mutu wannan cin mutuncin ba. Ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili yi to ya danganta. Mm. Amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shi ne babban gundarin abin da yake janyo wani dubilin hasada ce. Ake janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci da Ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya. ita ma wannan yawanci za ki ga wata hassada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa mm. maybe watakila tana hawa flashy cars tana sa kaya masu tsada mm. ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba mm. sai hassada ta shigo ciki ta gidi ɗaliba tana cewa lalla bibi ta ba fa gidan ubanta aka yi mata wa'annan ba duk mijinta ne mata ta zo tana wani buɗe mana a cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamar ita ma za ta dadda ta discretion din wannan ɗalibar tata wataƙila ta ga malamai colleagues ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinyar wataƙila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki mm. ya fi mata so sai ta rinka amfani da wannan damar mm. ta cewa ita malamar ta ce ta rinka ciwo yarinyar mutunci. To hajiya. Da hasada da. ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh, gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka eh. za ka ga ɗaki za yadda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban su ba da ita makarantar mata ne malamai mata ba ta kusan mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su da ƙarfi an muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su yi mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun shigo da za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin da su amma su da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in sai laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa janarar sai ta kowa hukunci ɗaliban na. to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowa ba kowanne ba. To amma yaya mu'amalar su malamai mata da su maza yake kasancewa ko kuma ah, tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa? Eh gaskiya mu'amala ce mai kyau ba raini. Eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura. Mm. To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Eh, gaskiya daga siyasa ne akwai rikon yana ɗaya daga kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko? eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su iya cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa mm. kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, ya kalli ya shiga ciki hakan. Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban mm-hmm. su maza. Sun san maza shiriri ta idan kika kaddara na ta ɗalibai mata da dan maza da bambanci su mata ta inda aka ce an tara sai su zaki tara akwai hayaniya surutu hira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su maza suna da tsara gida hmm. da rike kansu so isadili ga wannan gwaji tsina su ko malamai mata ma eh, eh, suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa ta musu wahalar lankwasawa To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamarin domin neman sauyi da nufin ganin malamai mata sun kafa kyakkyawar fandesha ga na baya. bari kuma mu nufi ƙasar kamaru inda nan kuma mata zaurawa suke kokawa kan irin tsangwama da suke fuskanta tsakanin al'umma da rashin tausayawa halin da suke ciki da waɗansu dattawa mata ke ganin lamarin ta fuska biyu a hirarta da shirin kallabi Hajiya Salamatu Kwaikwai ta ce akwai buƙatar karatun ta natsu a wannan fanni. Ni anawa anawa hangen. Hmm. Wato rashin haƙuri da komai shi ne ya kawo duk wannan taɓarɓarewar rayuwa. Bangarorin biyu ko da Bangarorin duka biyu ne hajiya. Akwai rashin haƙuri kwata-kwata a cikin rayuwa tsakanin mace da miji. Hmm. Amma kuma galibin matsala da ike kawo ya haiku na abubuwan duka daga wajen iyaye. Hmm. Abin da ya sa na daga wajen iyaye ne domin da zaran idan ɗaya ya zo ya kawo laifi gida sai wanga shi ga abin da yake tsakanin da shi da mijinsa abin da yake gudanawa wato ya kamata a saurari mai matsalar amma ba za a bashi ya zauna ba ɗaure ma 'ya'ya gindi shi ne ike haddasa wato mutuwan aure da yawa tunda kowa na jin kowa na shi yake so ran da kuwa ka nuna cewar gaskiya naka kake so a rayuwa to nakan nan kuwa dole zai lalace saboda su maza makaryata mata masu buri mm-hmm. wanda yake son ki ba ki son ki makaryaci ke so sai kuma malam ango wanda ta ji labarin mata matan dama dai matan girki ce ko mm. yadda dana ya bada labari mm. da an ji labarin ta an ta fita aure kowa na kowa ake zuwa aure ta ƙarya suke yi duk wani wannan akwai abin da suke bibiya bayan su maza makaryata ne sai na gaskiya na kaunan babu ita ne hajjiya hajjiya za a ce da dukkan mazan ana dan kayyade sun abin da zan gaya miki maza sunan namiji namiji sunan mace mace in an ce kambe kambe ke an ce dan juma dan juma eh to ajiya ana iya a ce akwai waɗanda suke da adalcin ai eh akwai waɗanda suke da adalcin amma kasancewa ko da suna da karanci eh akwai masu adalcin wato kamar da yanayin rayuwar aure yake hmm. wato aure su ɗayanta a cikin kashi casa'in hmm. namiji wanda zai sa a samu namiji ya yi dace hmm. to ni a tambayan da nake so ne na'am shin na ce Mm, yarinya ba ta riga ta zama bazawara ba tun kafin a yi auren kuwa kasancewa yayin wajen ne wato yanayin neman auren da kuma rashin bincike da iyaye ba sa yi eh kafin a yi wannan auren in san ba hajiyata aure yana da son mu fahimci wani abu a cikin tafiyar rayuwa mm. yana da wuya dan adam ban da Allah da ya halice su ba wanda ya san wato komin binciken da aka yi a waje wato za a yi binciken asali za a yi binciken waye za a yi binciken hali yana da wuya dan mm. adam sai Allah da ya halice ajiya dan adam yana da wuya yadda wato yadda kike kallon wani mutum a fuskanci haka mm. za ki ganshi fuskansa ne sura ne na mutumin kirki to amma idan aka zo yanzu aka dawo gida a hali na zamantakewa sai ki ga mutumin da kika ganshi a jiyan nan idan kika zo gida kuma ba shi bane ita ta zalika ita matar irin ganin da za ka yi mata a yayin da kake neman aurenta abin da kake abin da ta hanga ta gani kai sha'awa daban ne da zaran ta riga ta zama taka sai kuma abin nan da ka gani a wajen nan ya zo gida ba shi bane to wato kwata-kwata a cikin rayuwar gabaki ɗayan idan muka fuskanci gaskiya rayuwa wanda ba ta da hakuri. tun ya zai idan ba haƙuri a rayuwar duniya ko kuma to kuma ba kasancewar da mata ana ƙorafin mata suna da yawa zawarawa suna da yawa kuma maza ba ki amince akan cewa saboda zaurawa ko kuma a cewa mata sun yawaita amma kuma akwai karancin mazan ba eh maza suna da karanci hajiya ai kowane namiji da yanda an ce an umarci namiji da ma kowa ya auri mace goma mata za su saura mata suna da yawa matan sun fi mazan yawa ina mutuwa ne maza ne suka fi mutuwa za a mutu a barta da kakarar ya'ya ikin gani idan ana sa'a maganar cewar zawarawa sun yi yawa zawarawan suna da yawa ko a ina a duniya amma rashin haƙuri ne kwata-kwata da rashin gaskiya tsakanin masu da miji da ba abin da yake kawo duk a tsawon rayuwar ran da kai ba ka da gashin wance ka ce a lallai wannan su man ita za ka samu wanda kai ba ka da gidan wani ka ce lalle irin gidan da wanin nan yayi wannan gidan ya kamata a ce ni ma ina da shi hmm. gaskiya rayuwan fa abin ta tafi a hankali aure ba wani abu ne na daban fa hajiya a yayin da ake a yayin da ake neman aure magana su daban ne a hmm. yayin da aka shirya aure zan sai su daban ne a lokacin da aka zo zauna zaka ce an aure aure za a zo a yi zama ne na gaskiya zama na fi lahi ne za a yi hajiya zama ne wanda yake zama ta haƙuri da soyayya To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karɓi bakoncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da ƙananan yara a birnin Kano, wadda ta bayyana tasirin barci ga lafiyar al'umma. Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar tafi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci shi babba wato kamar wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa mutum yana bukatar akalla awa bakwai yana bacci awa bakwai mafi karanci kenan akwai wayan za zaka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa bakwai ba yana faruwa kamar ɗalibai haka na makaranta saboda karatu zaka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa biyar ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta amma bacci awa biyar din ma ya danyi babu laifi akwai da ba sa yin bacci da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa bakwai din kuma babu wani dalili kamar masu karatun eh, jarabawa haka da shauransu to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan dan wannan baccin da zai kamo wannan awannin ba wato idan mutum ya yi baccin awa biyar da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsare gutsatsare ne dai a samu dai a dan cika shewa a wannan su kuma yara wato waɗanda suke ƙasa da shekara goma sha takwas kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata uku zuwa ƙasa daga awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai shine lokacin da aka sa musu ake buƙatar su samu wannan baccin yara kuma 'yan shekara shida zuwa shekara goma sha biyu daga awa tara zuwa awa goma sha biyu shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha takwas su kuma daga awa takwas zuwa awa goma na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu ƙasa da haka za a samu matsala ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshall. 'Yar siyasa, da gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauransu. A yau Hajiya marshal ta bayyana gudunmuwa da take bayarwa a fannin rubuce-rubuce da kuma hanyoyin shawo kan kalubale da aka iya fuskanta a sana'ar. To, ni dai da na gaya miki na taso ina rubuce-rubuce ba don ma mun yi gobara alif ɗari tara da casa'in da biyar ba da wani rubutun na yanzu kin ga ba zan iya gane shi ba mhm. ya riga ya kone to na ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar association of nigerian authors mhm. to sai na yi join ina daga cikin waɗanda suka taimaka aka samu branch mhm. a zamfara state na zama chairperson ɗinsu a zamfara to kafin lokacin kuma muna mu'amala da marubuta irin su ado gidan dabino nasar wada da sauransu dai ƙarshen ta dai an kafa ma ƙungiya ta marubutan eh, gargajiya marubutan indijin languages mai mhm. joini mun je Nijar da sauransu da duk shekara ma muna taro ko a Kano ko a Nijar. Mhm. daga baya rigingimin nan na bandit da sauransu shi ne discouraging din mu kwanan nan ma ɗaya daga cikin ita wadda ta tsirtsiro wannan abin Halima mhm. ta rasu a Nijar. Maybe na ji ko har da ajiye kuma a cikin rediyon ku. So akwai ƙungiyoyi da dama da na joini. Amma gaskiya wadda fi karfin ɗin ita ce Association of Nigerian Authors. Kuma na ka karba award a kan rubutu na karɓi award guda goma sha takwas. Takwas daga cikin merit awards ne sannan na karɓi ordinary abin nan eh, award a ah, Abuja University sun bani da su da association of nigerian officers ba ne honorary abin nan ne ah, kuke ce mishi ne alkan yanzu ya daina kawo ta sorry honorary degree yawwa eh, eh, award ba mhm. na karba a abuja university kuma na karba a wurin association of nigerian officers sannan na karbi da girin ban girma kenan ko eh, kuma na karbi eh, west african icon of the year mm-hmm. last year 2022 a kano so alhamdulillahi ana nan ana ta gwagwarmaya dai kuma littattafan dai akwai wasu ma da za su fito kwanan nan guda hudu ina nan muna kokarin da tun za su ya kamata su fito to sai aka samu problem yadda suka buga su ba haka nake so ba so ana sake reprinting din su insha Allah a rayuwa ga baki ɗaya duk nasarar da mutum zai cimma baya taɓa kasancewa face sai ya fuskanci matsaloli da nan da can ko ƙalubaloli a hanya ko akwai mm. wasu ƙalubaloli da kika fuskanta a lokacin da kike um, rubuce-rubuce ko lokacin da kika soma rubutun ko kuma a bayan lokacin da kika yi aure kike rubutu daga gida akwai matsalolin da kika fuskanta gaskiya matsala ta kawai ta rashin kuɗi da bugawa ne saboda shi babanmu encouraging ya rubutu saboda shi ma yana yi kwarin gwiwa muna yaran mu yakan ta mana littattafai to shi kuma mai gida na kamar yadda na gaya ni shi ma ya kai mu shiga wannan gasar mhm. ba ni da matsala ta nan matsalar kawai ita ce guda ɗaya ka rubuta ka ajiye ba kuɗin bugawa mhm. saboda buga littattafai yanzu ya zama very expensive ko can can ma da na buga littattafai na akan kuɗin dubu ɗari biyu da wani abu da ke buga 500 eh, copies ko 1000 copies yanzu kuma inda muka shiga hali da buga littafi last time na baya ce mu aka yi na biya dubu ɗari bakwai da hamsin a guda nawa kenan za a buga maka yanzu dai ina da guda biyar a ah, wannan ɗari bakwai ɗin da aka ce ki biya Eh, na ɗari bakwai ɗin shine muke magana su a yanzu akwai wanda za a buga mu a 600 akwai wanda za a buga mun a 750 1000 copies su hudu so kin ga ba karamin kuɗi ba ne yadda ake fama da dubobi da siyan magani da sauransu ka fitar da irin waɗannan kuɗin ka buga littafi kuma ni ban taɓa ma sai da littafi na ba yawanci na buga duk kyauta nake ba da wannan karan ne na ce in na gama bugawan at least zan yi lancin saboda in recovering din some of the money da ne spending out su. Kin yi bayani cewa a uh, rubuce-rubucen da kike yi ya kai ga kin samu kyaututtuka na karramawa. Baya ga su mm. akwai wani abu da za ki iya cewa sanadiyar rubuce-rubucen da kike yi ne uh, kika samu wannan abin ku. Ai, tun da na ga sunana ya wasu ko ina da ina. littattafai na akwai su a niger akwai su a america na gan su a america na gan su a ingila a abin nan bangaren university na languages din nan kin gani ai ba abin da ya fi mutum ya san ka ta tara mutane albarkacin abin da kake yi don wasu ba za ka san su ba ba don wannan rubutu da nake yi ba ba zan haɗu da wasu ba har yanzu yara na kira na su tambaye ni shawara mama ina so in yi rubutu ya zan yi ko kuma mama na karanta littafin ki na ji daɗi dan Allah ina so in zo in ki kin san wannan ba karaman wato girmamawa ne Allah ya yi wa mutum ba mhm. a recognizing ɗinka kin gane ko a san kuma an yi benefitin da abin da kai to kin ga ba karamin karramawa Allah ya mun ba saboda haka ina alfahari da waɗannan abubuwan bakin ciki na kawai sunan da na sai bayan shi baban nawa ya rasu iyaye na sun rasu mai gida na ya rasu ba wanda ya je ga da na zama na zama abin koyi in gane to shine kawai regret ina in my life abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a wannan hirar da hajiya hafsat mashal yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da hawa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakilanmu hawa Umar a Najeriya. Sai mai Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes, To sai a kasance da mu a mako mai zuwa don jin wani sabon shirin na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin. Sai jundi Hamza da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu. Ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.